Assalamu alaikum masu sauraron mu. da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna fitar rabo kashi na goma sha biyu na marubuciya autar manya wanda ni mama Alim nake karanto muku. Har aka kira magarba Nuriya tana jikin inna sai da za ta da sallah ta miƙe a hankali ta nufi daki ta cire kayanta waɗanda suka bace ta fito waje da su ta zuba a botiki. ta zuba a botiki ta ɗibi wani ruwan a bawo ta shiga banɗaki ta wanke jikinta ta fito ta ɗauro alwala ta zauna a ɗaki ta azkar tare da fara lazimi iya abin da ta sani da daga cikin suna Allah haka ta ta kira ta kammala ta cika da istighfari tare da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta daga hannu sama tana kuka tana roƙon Allah ya ubangiji dan albarkacin waɗannan kyawawa su kyawawan sunaye naka ka fitar da wannan bawa naka maraya mara uba daga cikin wannan sarka ta sharri da suka yi mishi ya rabu ka tona asirin wanda ya kulla wannan abu ya rabu asad dina ba zai yaka ba ya Allah ka fitar da shi dan soyayyar da kake wa annabinka Muhammad sallallahu alaihi sallam ta cika tana wani irin kuka ta kibe kanta saman cinya inna kamar wadda aka ce wa inna ta rasu a wannan dare su inna sun ga buduri domin ko abinci ta kici malam yayi lallashin duniya ta yin shiru a zahiri Nuri ya ce mai kuka amma inna ta fita jigata allah ya isa kamta jawa jawo asar ta kai ɗari a nan zaune ne tebaci wanda rabin sa juyi take tana zabga ajiyar zuciya tunanin asar da halin da yake ciki shi take yi da su ba ta farka ta fita ta ɗaurawa alola ta dadaki ta zauna ta soma azkar da yake tana fashin sallah bayan ta yi da azkar din sai ta fara lazimi kamar yadda ta saba rabiya rabin addar ta akan Allah ya fitar da asar ne daga cikin halin da ya shiga wajen karfe shidan safiya ta fita zakar gidan yau babu jiran inna ta dora ruwan wanka tana nan tsaye zafi ta juya abotiki ta shiga wanka bayan ta fito daga wankan alwala ta daura ta nufa ɗaki a saman kofar ɗakin ta sanya ta sanya kayan da ta wanke tare da rataye sosan wankan ta karasa gaban kwabar kayanta ta ɗauko sabon pant ta kintsa a kanta saboda halin bacin rana da take ciki a hankali take shirya kanta da fararen uniform ɗinta na riga da wando ta ɗora baka after dress a kan ta sanya hijabi ta da ɗaukan turare ta musuka a jikinta nan da nan kamshi ya gauraye ilayarin jikinta ta ɗauki takarta da ɗan canjin da ta nufi fita daga dakin nuri ya zo nan ta ji magana ina saman kanta fuska babu walwala idanuwan nan jajir kamar an wasa mata barkono ta nufi gabanta ta tsuguna murya shage ta ce na kwana ta ja bakinta ta yi shiru Inna da ta cika da mamaki ta ja ta gumi tare da ɗan nazartar Nuriya ɗin. Sannan ta ce mata lafiya lau. Wato da kanki zaki saka kai ki fita ba tare da na baki izini ba ko? Ta shara hawayen da ya zo mata muryar ta har yanzu tana shaƙe. Ta ce a wajen baba malam zani na amshi kuɗi sai na dawo. Inna ce ta dan yi jin kafin ta ce to yau dai a bar zuwa wajen aikin nan yanda kike din nan. Ko ma kin je me zaki yi? Ki kwanta kawai ki huta yau ɗaya. Ta faɗa cikin tausayawa. Gaban Nuriya ne ya fadi cikin kidima ta ce wa akwai saka hannun da muke yi idan ban je ba akwai matsala ni dai zan je kawai. ina ta ce to shi kenan yau ba za ki karya ba. Ta girgiza kanta alamun ba ta bukata sannan ta mike ta fita daga dakin. Ɗakin baba malam ta nufa daga bakin kofa ta tsaya ta yi sallama. Sai da ya ba ta umarnin shigowa sannan ta karasa ta shiga ta tsuguna a gaban shi. Murya a shage ta gaishe shi. Ya amsa yana mai zuba mata idanuwa. Murya cikin dattako ya ce mata uwata kin yi karin kumallo? Kanta ta shiga girgiza yi alamun a'a. saboda me ya tambaye ta? Ta ba shi amsa da cewa na koshi bana jin yunwar. Ya murmushi irin nasu na manya sannan ya dako guda dubu ɗaya mika mata tare da cewa gashi nan ki sai wani abu muna ta'adda komai zai zo da sauki. Daga haka ya ja bakin shi ya shiru. Murya na rawa ta shiga mishi godiya sannan ta ɗauki jakarta ta fita. a gurguje ta karasa asibitin na sai sanin tare da bada uzuri akan bata jin daɗi za ta koma gida ganin yanayin ta yasa aka amshi uzurin nata kai tsaye hanyar gidan su zaki ta yi jikinta ya sanyi kalau zuciyarta cike da tunanin me za ta ce wa mahaifiyar shi a haka ta karasa cikin layin wanda ya tsid babu kowa saboda safiya ce ta karasa kofar gidan sai da gaban ta ya faɗi lokacin da ta tozali da motar shi baki a jikin gidan ta saka hannu ta tura kofar gate din sai da ta dan dakata daga wajen gate din bata karasa cikin gidan ba saboda tana so ta auna abin da za ta ce wa mahaifiyar shi sai dai durin muryar ta da ta jina tashi daga cikin dakin wummi shi ya saka ta yanzu tana sauraron tana saura tana tsaurara jikinta muryar babban mutum namiji ce ke tashi kamar fada ma yake yi inda yake cewa Aisha me zaki ce mana mun baki yara kin lalata tarbiyyar su babu abin da asali ke sai shaye-shaye tare da sai da kayan maye gashi nan ya ji ya farde dan mutane ya mutu har lahira a aikin banza to mu babu ruwan mu kuma ki sake ki gaya wa alaji domin ba za ki daga wasu hankali ba ki je can ki san yadda za ki ki fito da shi dan ni babu ruwana ya faɗa cike da masifa murya ummi na tashi cikin kuka take cewa haba ya haya ya kake faɗar wannan maganar duk duniya duk duniya sa'asa suna da waɗanda suka fi ku ne Kafa tana da mahaifinsu da ku, da mahaifinsu da ku uwarku ɗaya, ubanku ɗaya. Tun da sauran mata ne, ai kai ne zaka tsaya masa kamar yadda zaka ka tsaya wa 'ya'yanka. Idan kuma ba za tsaya masa ba sai ka bamu dama, mu sanar da kakan shi. Ummi ta faɗa cikin kuka. Cikin fada kuma yi mata saman kanta kamar zai da ke ta tare da cewa, Aisha, kada haki min rashin kunya akan ɗan daban ɗanki. Ni dai na faɗa muku babu inda zani kuma fitika ta ba za ta yi ciwon kai akan makashin mumuni ba ki san yadda zaki wato a haka za a yi masa aure uban waye zai dauki auren yashi ya bashi yana wannan haukan shi yasa da alhaji ya ce mun wai ya je masa da magana aure ni dariya domin na san abu ne mai kamar wuya wai kuturu ga tsintar dutse ni dai kin ga tafiya ta kar ki kuma min waya in dai akan maganar wancan dan banzan ne dan ganye ki san yadda zaki yana can bangaren masu manyan laifuka na ofishin 'yan sanda da ke gabas kafin su dauke shi zuwa kotu na nasu dan sanda ya kira na kan ko zamu dauki lauya nace mishi ba ma bukata su je su masa dukkan abin da ya aikata wani irin ihu ummi ta sanya tana furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka zama gata na ba da kowa sai kai Hassana maza ki kira min kawun ku Aminu daga haka maganganun suka yi sauki yanda Nuriya bata kuma jin komai ba Ƙafafuwan da sun sage jikinta na tsananin ruwa ta juya ta fita tana maimaita ya haya kusan cin karo suka yi da nabila da ta sauka daga saman mashin ɗin mijinta tana kuka da kallon nuriya ta bi nabila tana ayyana yanayin kamar su da asad ɗin tafiya take kamar wata mara hankali da tunani har ta karasa bakin titi duk ɗan saun da ta samu sai ta daga mu shanu tana cewa ofishin 'yan sanda na gabas da kyar ta samu wanda zai kai ta naira ɗari uku da yake akwai nisa daga unguwarsu tunda ta hawo bayan ɗan saun take rusa kuka kanta yana saman cinyarta duk ta ɓata kayanta A bakin ofishin 'yan sandan ta sauka tare da bawa mai dan tsawon sa sai ya girgiza mata kai tare da cewa jikiyan mata ba zan amshi kuɗin ki ba Allah ya kiyaye gaba. Ya ja mashin ɗin shi ya gaba. Ta karasa bakin wani shago ta fito da dubu ɗayan da babu malam ya bata. Ta miƙa mai shagon muryar ta da ce ta ce mishi ya bata biredi da lemo fanta. Ya zuba mata leda ya bata canjin. Ta rike a hannunta ta shiga cikin station ɗin. tunda da take bata taba zuwa police station ba sai yau shi yasa duk ta bi ta susuce tana faman zara idanuwa bata ma san inda za ta nufa ba yan mata ya ake ciki ne naga kina ta wage-wage wa kike nema ta jiyo da sauri setin da ta ja mun murya tozali te da wani katin dan sanda baki mai tumbi zubewa ta kasa da sauri jikin ta yana rawa tana share wayanta na Allah babana ka taimaka min yaya na aka kawo nan jiya da yamma sunan shi Asad ya dan yi jim yana tunani kafin ya ce ta biyo shi ofis ɗinsa ta miƙe ta bi shi a baya duk inda suka wurga sai ta ga ana kame masa da alamun babba ne a wajen wani katon ofis suka shiga ya zauna tare da bata izinin zama ta zauna a raɓe tana zare ido kan ta dube shi idan ka idan ka dube ta sai ta baka tausayi yanda ta koma kalar tausayi ya daga murya yana kiran wani karamin dan sanda wanda ya shigo da sauri tare da kamewa yana sara mai ya ce mishi waye bakon da kawa kawo asa jiya. Yana duba takardar da ke gaban shi dan sanda ya dan sosa kiya tare da cewa yalla labai shine wanda muka kawo muka takardar shi wanda za a shigar da karar shi kotu akan kisan kan da ya jiya a unguwar Dorayi. Ogan ne dan yi jimi ce ke na fahimta su waɗanda aka kai abin a gaban su suna yina Dan sanda ya ce tun jiya ɗayan ya gudu ɗayan kuma mun samu nasarar kama shi tare da gawar da shi wanda suka ce yayi kisan duk suna sayar sai dai gawar mun kai ta mutuwari domin har yanzu ba ga wanda daga cikin yan uwan mamacin ba cewar karamin dan sandan sai wagan ya ce yana da kyau Asad ɗaya daga cikin familin shi mamacin sannan shi ɗayan da suka ba da shaidar shi yayi kisan ta ya suka san shi ya din Ƙaramin nan sanda ya yi dariya ce abokai ne fa oga a gabansu ya duma masa wuka shi ɗayan abin da ya sa ya gudu wai tsoron me ya ji amma mun neme shi mun nemi shi wancan din akan ya gaya mana inda yake ya ce bai sani ba kuma bai san gidan su mamacin ba kawai suna haɗuwa ne a wajen asar din idan sun je amsan kayan ganye za su sayar masa da su ogan ya dariya ta da cewa shirme kai wannan yarinya kai wannan yarinya wajen wajen wajen wa ma kika ce da sauri ta ce asad sai da ya amsa yauwa asad amma kin san masu irin laifin su ba a bari a gansa amma ke ne miki alfarma ki sa mas ki je ki mishi ganin ƙarshe domin insha Allah zuwa anjima za mu mika su zuwa sashin binciken manyan laifuka na jiha ki ɗaya daga nan sai a kai su kotu Haba ai Nuriya tana jin haka ta fara kashewa da ta fara kashewa da wani irin kuka. Ta godiya bata ma bi ta shi ba ta wuce bangaren. waje ne mai kyau sai dai an katange shi da karafuna shi kaɗai ne ciki domin ba a haɗa masu laifinsa da wasu yana sai ya juya ba da shaddaci a jikinsa sai dai jinin har yanzu yana nan ɗan sanda ne ya amshi da hannunta ya duba tare da jakarta sannan ya bude mata ƙofar ƙofar karfan ta shiga shi kuma ya tsaya bakin kofar har lokacin bai jiyo ba bari ya san waye shigo kanshi na kasa yana tunanin mafitar shi ta rabi a bayan shi tana gunjin kuka wanda ce shekan kukan nata ne yasa ya jiyo da mamaki yake kallanta ta yaya ta shigo bayan ya san waje ne mai hatsari ba a barin kowa ya shigo shi da gudu ta tawo gare shi ba tare da jin shakkar komai ba ta rungume shi kam tana sakin karkarfan kuka bai janye ta ba bai kuma hana ta kukan ba sai da ta mai sarta sannan ya janye ta yana saka hannunsa yana share mata wayan da ya jika mata fuska a nan ka kwana a cikin sauro da zafi wallahi ba zan yafi wa duk wanda ya maka wannan sharrin ba ta faɗa cikin kuka kin gano ki daina kuka Allah zai ka mana mafita kin ji ya aka kika shigo nan muryar cikin taushi ni ma wani ne min hanya ina ga ogansu ne duk da halin da yake ciki amma sai da ya sauya fuska ya haɗe ran shi sosai cikin tsananin kishin ta yace cewa yana son ki ko ta ma kika san ina nan bayan ga kaya ga kayan aiki a jikinki ta dan gobe fuska kaɗan ta da cewa babba ne fa ya mahaife ni ta zai ce yana sona sannan ni gudowa ne daga wajen aiki na to wajen ka bayan na je gidanku na je inda kake wajen yaya yana kewa ummi fada ta fada tana turo mai baki hmm to manyan ba su da zuciyar ba su da zuciyar so ne to ni dai malama kada ki kara ma zuwa inda inda nake ba na son kina tsayawa da maza ya ma kawar da maganar yayin da ya ji domin ba shi ne a gaban shi ba sai kawai ta sanya mashi kuka tana cewa dan na zo wajenka shine zaka soma min fada? ce maka aka yi so na yake ba a taimako ne to taimako ya min dan Allah ba dan soyayya ba jikin Hassan na rawa janyo ta sa yana rarrashin ta ke din ce a bar suna ba na son ko guda ya rabe ki haba nur duk duniya idan kika cire ummi ba ni da kamar ki yanzu ba kalli gudowa kika saboda ni shi ana so na ta tawalar da ni tunda aka kawo nan babu wanda ya zo waje na sai ke lalle so ba ƙarya ba ne ta zame jikinta tana mai mishi leda hannunta ga buredi da lemo ka sha don allah da ka kici ka ji ba ni da kuɗi ne shi yasa ban siyo maka da yawa ba wannan kalaman nata shi ya karya mishi da zuciya sai kawai ki hannun nata tare da ledar yana mai danne zuciyar shi idanuwan shi jajir so yake hawaye amma ya kasa don baya so ya karya mata da zuciyarta baka ce komai ba ta faɗa tana bin fuskar shi da kallo da ya rago idanuwansu ya zuba mata sai da ta tsorata saboda girman su da kuma jan da suka yi murya cikin sanyi ya ce mata fatima ki yi min addu'a ko na da dare ko kuma mutuwa zan yi idan allah ya wanke ni zan da idan kuma bai nufa ba za a yanke hukuncin kisa ne tunda yanzu ana ta binciken mahaifin yaran da aka ce na kashe ni za a kai kotu kuma ni ba ni da lauya ba ni da wanda zai tsaya mana a kotu sai allah tunda ya fara maganar take kuka bata taba ganin yadda sanyi shi ya fito a zahiri kamar na yanzu ba ni zan ni zan sama maka lauya zan je wajen malam ai yana da manyan mutane sai su tsaya maka ta faɗa tana kuka a anur karki so mu gaya malam dan Allah ki bari zan tsaya da karfin ikon da da karfin ikon Allah mu gaya lamarin nashi zai kasance amma karki gaya malam dan Allah ya faɗa yana riko hannunta to ina kallo sai ka mutu ko ya girgiza shi ba zan mutu ba sai sanda kwana na ya kare ya dan matso ta kadan ba ta da aune ba ta ji ya kara rugo jikin shi saboda inda za a bashi haka da shi da ita yana ƙaunar wannan lokaci su dawo ma haka duk da cikin yanayin da yake ciki da sauri ta zare jikinta daga nashi ta fita da sauri tana sakin ajiyar zuciya ko sallama bata fita yawa ogan ba ta wuce ciki ta tara abun hawa ta gida tana mai hango sanda asad suke tare a ɗazun. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo ma lokaci na gaba. Insha Allah, ni ce ku kamar kullum mama nake cewa a yi saurare lafiya.